واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ƴan’uwa ba su sauraro barkanmu da yammacin la’asabar watan Ramadan na da yini na uku. hijirar nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa birnin madina na da shekara 444 wanda kuma ya yi daidai da ainihin 25 na watan uku na shekara 2023 miladiya masu sauraro yau ne halkanmu na ainihin bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratun namil kuma ainihin ajiya mu aji karatu ƙarshen ainihin aya na 60 daidai a cikin wannan sura Allah da ikonsa kuma yau za mu yi matashiya ne a farkon aya na 61 nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها neman kariya daga Allah madaukakin sarki ya kare mu daga shaitan lanin ne wanda Allah madaukakin sarki ya kore shi daga barin jin kansa karatunmu na yau muna neman albarkan karatu muna farawa da suna Allah mai rahma mai jin kai ubangijin Allah madaukakin sarki ce amman ja'ala al qararan Allah shin yanzu wane ne wanda ya sanya wannan kasa ya zama matabbata kararan a shimfide waje ala an haran ya sanya sassannin kasan a cikinta akwai ainihin koguna da ainihin idon ruwa da koramai a cikin san ko'ina za ka samu suna cikin kasan wane ne wanne wannan aikin sa'annan kuma waje lahara wasi ya sanya ma ainihin kasan tuddai nauyaya manya-manyan tuddai munan gana na je kamar babban tudun da gana ya shahara shine nan kokoko akwai wasu wasu wurare amma wanda ya fi shahara kenan akwai manya manyan tuddai haka nan Allah ya halatta su Allah ya halitta su saboda su zama rawasi nauyaya wanda za su nauyaya kasa domin kasa kai rawa da mu Allah ce waje alabainal bahraini hajiza Allah ikonsa ya sanya tsakanin tekuna guda biyu ainihin shamaki ta wannan zance mun sha baya a lokacin da muka cikin suratul furqan za mu yi dai takaitaccen bayani a kansa Allah ce a ilahun Allah shin akwai wani abin bauta na gaskiya tare da Allah madaukakin sarki wanda ya wannan iko yi wannan aiki Allah madaukakin zai ce bal aktharuhum la alamun wai amma bari ma wannan zance mafiya yawa ne ma ba san menene abin da ya cancanci a kansu duniya ba wannan aya labari Allah ke ba mu'amman ja alal al-ardha waye sanya kasan ya zama matabbaciya sabitatun la tamid tana dawwame a wuri daya ba ta raurawa ba ta girgiza bi ahli hada mutane da ke kansa wala tartajuf bihim ba ka tafiya kasa na tangal-tangal da ka yi ba haka nan ai wannan kasa haka ta kasance inda kamar tana tangal-tangal da mutane da rayuwa ba ta kyautata a kanta ba bal ubangijin allah madaukakin sarki ya shimfida ta ta sauran shimfidi a wuri daya ba ta kaukewa ba ta girgiza da mutane kamar yadda allah ya fada a cikin suratu ghafir aya na 64 Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan was Allah shi ne Ubangiji makadaici wanda ya sanya muku wannan kasa ya zama muku matabbata sa'annan kuma ya sanya sama ya zama ne rufi a kanku ya ku yanwa abin da Allah ke gayawa ne da kai cewa ya tabbatar da kasan nan a shekaran jiya jiya Allah ya tabbatar da wani ikonsa kasan turki da kuma ainihin siriya inda waɗannan kasa guda biyu suke da ainihin shamaki allah ya tabbatar da girgizan kasa na ainihin second 45 ba minti daya ba second 45 mutane dubu nawa suka mutu yara nawa ne sun ka zamo marayu mata nawa ne suka zama zaurawa mazaje nawa ne suka zama gauraye arziki da rayukan da an karasa tsakanin girgizan kasa sakan 45 to ubangiji allah madaukakin sarki ikonsa ya sa wannan kasa ya sanya tuddai sun ka taushe kasan ya zama karar matabbata kai kana kansa kai gona a kansa kai gini a kansa kai ka siyo mota mota na yawo a kansa a kansa kake shuki kansa abincinka ke fitowa kuma ka zauna kan kasar ka saba ma Allah ubangijin Allah madaukaki take Allah ya yafe maka akwai wani mai iko wanda ya tabbatar da wannan da kowane boka zai samu wuri ya zauna yi tafakkure cikin wannan da ya yi wulgi da bokanci ya zama mai tabbatar da tauhidi Allah madaukakin sarki shi cewa wani da kai wa ja'ala khilalaha anhara Allah shi sanya sassanni a cikin wannan kasa shi Allah ya gudanar da ainihi koramu ai ya sanya koramu al'azba at-tayyiba ruwa wanda yake shan sana da dadi ba irin ruwan teku mai gishiri ba ba irin ruwa na kanwa ba ruwa ne wanda yake mai dadin sha kuma ubangijin Allah madaukakin sarki ya gudanar da waɗannan ruwa saboda ya zama abin sha a wurinmu ya gudanar da su kuma ainihin tsakaninmu a cikin kasashe birane da ainihin karanan garruka ko ina za ka samu ainihin da za mu doke ta kima ma mu yi misali yanzu muna zaune tsakiyar zango a zangon nan ga wani korama na ana ce mai akirada zangon nan ka ketare ka dan kaje kasan na akwai korama wanda ake ce mai kufransiyo akwai afin kusum cikin wannan gari ga babban tanno koramu ne masu yawa to haka ne wanda kake gani shi a nan sassanin duniya ko ina inda kaje akwai korama wasu wuraren kogi ne ubangiji allah madaukakin sarki ya halitta su saboda kai ka samu ruwan da za ka sha saboda dabbobin da kuke kiwo su samu ruwa su sha ku dibi wannan ruwa ku yi shuki ainihin ku yayyafa ma kayan shuki kuma ya zama sanadiyya ku samu arziki masu yawa waye wannan aiki kuma bayan Allah madaukakin sarki babu wani Allah shine wanda ya wannan aiki ya sanya waɗannan kogina aiko ramai a cikin ainihin kasashen nan wasu akhalim wasu aqtar wasu regions wasu kuma continents ka ji cikin duniya wani kontinenti akwai wani kogi ba irinsa duniya ka ji wani duniya akwai wani ruwan da ya fi kowane kora masu a cikin wannan duniya allah madauka gadarki shi ya halicci waɗannan gaba daya allah shi ne wanda ya halitta waɗannan ruwa a sassanin duniya ya yassare su kuma su zama hanyar da mutane za su samu arziki su samu abincinsu da abin da suke bukata na sha waje alalaha rawasi sa'annan Allah ya sanya tuddai shamikatin manya-manya manya-manyan tuddai turusil arba waɗanda nauyaya ne suke taushe kasa wato tabbituha da Allah ta mai da bikum su tabbatar da kasa don kayi rawa-rawa da ku ta yi girgiza ne waje ala bainal baharai ne hajiza Allah ya sanya tsakanin tekuna guda biyu ya sanya shamaki ai ja'ala bainal miyahil azba Allah ya sanya tsakanin ruwa wanda babu gishiri a cikin mai dadin sha wal hajizan da teku wanda yake mai gishiri Allah ya sa shamaki ya tsakanin su wannan a cikin tekun duniya akwai ne ubangiji Allah ya tabbatar da haka ruwan guda biyu ne suna gudana wuri daya wannan mai gishiri ne wannan mai dadin sha ba sa cudanyuwa da juna akwai shamaki wanda ido baya gani amma ubangijin Allah madaukake sarki shi yasa wannan shamaki wannan halitta ce na Allah madaukake sarki Allah yayi wannan sa'annan kuma ubangijin Allah madaukake sarki a cikin son sa she ruwa teku na tekun da yake mai dadi shine ainihin ya sunan shi koramun da muke gani a cikin wannan duniya da ko guda, wanda suke ke komowa a cikin wannan rayuwa mutane ke amfani da shi ba sa cudanuwa da ainihin teku wanda yake mai gishiri ne ubangajin allah madaukakin sarki ne wanda yi wannan kuma ubangajin allah madaukakin sarki ya yi haka ne hikima ta ubangizantaka ne ya tabbatar da cewa baka'un kulli minha ala sihhala siffatihi al-maqsudatu min su hadu wuri da amma ba sa cudanyuwa hikima ne ta Allah kowanne ya saura yadda yake fa innal bahr al ruwa mai dadin sha huwa hazihi al anharu sariha shine ainihin koramo wanda muke gani shi ke komowa a tsakaninmu ya bainan nas ga yadda waɗanda nake kira sunansu na muna ganin su na kuma maksudu maqsudu minha ainihin manufa akan wannan an takuna azba ya zama mai dadin sha zulalan yuskal haiwanu wan nabatu wat thimaru minha ina da dadin sha daga cikin shi a shayar da kayan gona daga cikin su a shayar da dabbobi daga cikin su a shayar da ainihin ƴaƴan itatuna su yi diya masu kyau wal maliha sa'annan ainihin na gishirin kuma hiyal muhitatun bi arja'i wal aqfar shine ke kewaye da sassanin duniya ya kewaye duniya ya zama zanidiyya raba duniyoyin zuwa ga ainihin jihohi min kulli janin daga kowane bangare wal maksudu minha manufa akan wannan kuma an ya yakuna ma'uha milhan ujajan gishiri mai tsanani ainihin gishiri su yufsidu hawa a biri'iha saboda wannan gishirin, in babu gishiri a ciki zai zama ruwa mai duri mai wari ya cutar da mutan duniya hikima wanda ubangiji Allah madauka ga ya sai haka saboda haka a cikin suratul furqan aya na 53 Allah ga sarki na cewa huwa alladhi marajal bahrain ubangiji Allah shine wanda ainihi ya hada ruwa guda biyu ya cudanya su tsakanin juna hadha azbul furatun wannan mai daji ne shan shi na da sauki wa hadha milhun ujaj wannan kuma gishiri ne mai tsanani ainihin gishiri wa ja'ala bainahuma barzahan wa hijran mahjura Allah shi sa shamaki a cikin su ba sa cudanyuwa a cikin juna waye wannan Allah madaukake sarki shi wannan kai mai bautan gunki kai mai gani a je wurin sahiri ya biya bukata kai mai ganin kamar shi an yi bokanci bukata zai biya Allah na tambayaka. a ilahumma Allah shi akwai wani mai iko tare da Allah madaukake sarki ne suka yi wannan akwai wani mai iko wanda ya cancanci a bautata masa kamar yadda Allah shi kada ya cancanci a kada ya tashi da bauta akwai wani wanda ya yi wannan aiki tare da ubangijin Allah madaukakin sarki ko kuwa akwai wani koma bayan Allah wanda ya yi wannan aiki gaba dayansu babu wani shi ce bal aktharuhum la ya'lamun mafiya yawan mutane ba su da sani ne sun jahilci ubangijin Allah madaukakin sarki saboda jahilci yake mutum ya bautatawa wani koma bayan Allah saboda jahili yake mutum ya bautata ba wani halitta daga cikin halittu Allah wanda shi mutum ya fi shi daraja inda akwai kai akwai ilimi akwai fahimta akwai basira da mutum bai bautata ma wani abin da shi ya wannan abin nan daraja duk inda ka ga ai mutum ya kai makura wurin bautata ma wani abu kuma bayan to ya kai makura kenan a cikin jahilci ubangijin Allah madaukakin sarki shi tabbata cewa ainihi dalilin da yasa saboda jahiltan mutum yasa mutum ke bautata ma wani abu koma bayan Allah bal aktharuhum la ya'lamun wai mafiya yawan su ba sani bane mala aya ta gaba sha Allah ya ce mana ne أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون Allah ma madaukakin sarki ci gaba da cewa amman yujibul mutarra iza da'a wai shin akwai wani mai ansa kiran mai kira wanda ya kai makura a cikin ainihin wahala wanda yake ya shiga cikin hali na kakani kayi mutum kenan iza da a akwai wani mai ansa kiran shi idan ya kira shi koma bayan Allah wa ya su'a ya ainihin yaye ma mutum mummunan halin da ya sinti a kansa ya tafiye da wannan halin ya maye masa da halin kwarai ciwo ne ya tafiyar da ciwo ya mai da lafiya talauci ne ya tafiyar da talauci ya mai da shi ainihin wadata hali duk wani da dan adam ya sinta kansa na takura da masuwa halin kakanika yi babu mai ansa idan ya kira Allah babu mai ansa kira ya yaye masa wannan halin da shi Allah madaukakin sarki shi kare wa ya ja'alakum khulafa al ya sanya kuma mamaya wani ya maye masu wani yanzu nan mun maye ma wadansu ubanni yau gaba da sun mutu ba su duniya mu ma wata an zo wasu za su maye muna ba muna karni bayan karni ji bayan ji haka ne za a maye ma juna Allah shi ya sanya mu haka na Allah ce a ilahun ma Allah shi akwai wani abin bauta bisa cancanta tare da Allah madaukakin sarki ubangiji Allah ce kalilan ma tazakkarun ka danne masu tafakkuri tuntuntunin ganewa cewa gunki bai cancanci a bautata masa wannan aya fadakarwa ne kira kenan na uku fadakarwa ne wanda Allah madaukakin gadar ke yi ma masa. annahu huwal mada'u inda shada'i Allah kawai ne abin kira a lokacin da mutum ya sinti kansa a cikin kunci da sanani da masuwa bai kiran kowa almarjuhu inda nuzul inda nawadil shine abin kauna a lokacin da bala'i ya afka mutum a cikin suratul isra aya na bakwai, Allah na cewa ni da kai wai za masakum durru fil bahri dalla man tad'una illa iya idan mutane sun sun sunti kansu tafiya ya kai mutum suna tafiya akan teku igiyar ruwa ya sananta an shiga cikin kunci ana ga igiyar ruwa yadda iska ke kadawa ina yiwa jirgin ruwa ya kife Allah madaukakin sarki ya dalla man auna duk wani abin bauta lokacin na mutane na manta da su illa iya ba a tuna da komai face Allah madaukakin sarki shi kade haka ne a cikin suratun nan hal'aya na 53 Allah na cewa fa'iza masakumud durru fa'ilaihi ta taj'arun idan mutum ya sinti kansa a cikin kunci da wahala shi ka jina ce wai Allah da ya ce wai wallahi baya kiran sunan kowa abin da yake karawa shine Allah ina manta da kowa ainihi ina manta kamar shi muridin wani shehu ne ina manta cewa shi boka ne mutane na zuwa gunsa ya biya masa bukata ina manta da kowa ba ya tuna da kowa face Allah madaukake tarki shi kede don shi da yana Allah ke tambaye mu amman yujibul mutarra idza da'a wane ne mai ansa kiran wanda ya shiga cikin hali na kunci wa ke ansa kiransa ay man huwa la yalja'ul mutarra illa ilaihi wanene ne wanda ya shiga cikin hali na kunci baya kiran kowa face shi kire wallazi yakshifu durral mutarrina da mai ainihin yaye kuncin masu kunci wane ne wannan babu kowa face Allah madaukakin tarki shi kire Imam Ahmad ya fitar da zance daga cikin musnadinsa wanda ainihin wani mutum mai suna balhujaim balhujaimin nan ke cewa kultu ya rasulallah ni na ce ya kai manzon Allah ilama ta da'o gan me kake kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam we gan me kake kira kan ad'u ila Allah wahda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ina kira ne zuwa ga Allah madaukakin sarki shi kadai a kada ya tashi da bauta alladhi in amsakaka durru fada'awtahu kashafa anka allan da idan ka shiga cikin hali na cuta da kunci ka daga hannu ka kira shi shi yi wannan kuncin nan daga barinta wannan mutum bai san komai game da masalaci ba inda manzon Allah sallallahu alaihi ya kira shi da wannan siga wallazi in adlalta bi arbin kafrin fada'autahu da alai wanda idan ka bata a akan kasa wanda yake baka san ina za ka nufa ba ka kira shi ce ya mai da kai duwa ga tafarkin da ka gane inda za ka. wallazi in ka sana wanda kuma idan ainihi, Allah madaukakin sarki ya kaddari fari ya same ka ainihin ka rasa ruwa babu ruwa da za ku yi shuki fada'autahu an batalak ka kira shi shi ya zuban maka hadari ya sirrar da sirrinka. kala ce wannan bawa na bal hujaini shi ya ce ma annabi muhammad sosallam kultu ausini shi ce ya kai manzo allah kamin wasiya kamin gargadi kala shi manzo allah sosallam ya ce la na, ahadan kaka zama mai zage-zage kada ka zage kowa bawa Allah muna cikin watan ramadan muna jin manzon Allah ya ce masa la tasubbanna ahadan kaka zage kowa wallahi da yawa daga cikin mutane suna azumi na kishin ruwa da rashin cin abinci amma har sunansu suna zanzano da shi akan mutane kawai shi ainihin dire yayi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba sa'imin hazzuhu min as-siyami al-ju' wal atash daga cikin masu yin azumi rabon da suke samun cikin azumi shine yunwa da kishin ruwa kawai rabon da suka samu kenan amma abin da ke da suna lada ba su da shi to shi dole ne mai yin azumi harshenka shi ya yi azumi sannan azumin ke zama karbin bai shi manzo Allah sosai ya ci gaba da cewa la tazhadanna fil ma'rufi we ainihin kaka wadata daga barin aikin nagarta aikin alkhairi aikin kirki kaka wadata daga barinsa yace walau an talka akhaka wa anta munbasitin ilaihi wajha we hatta ma ka hadu da danwanka ka sakan masa huska ka yi murmushi ya kalli huskanka ya ji daɗi a zuciyarsa wai wannan kaka takaita kaka wadata daga barinsa abu ne mai sauki daga cikin aikin nagarta wannan wani karamin aiki ne ta manzon Allah sallallahu wai kaka bari wani aiki wanda yake nagarta ne aiki alkhairi ne kai kaka wadata ta kabarinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa walau an tufriga min dal'uka ila ina'il musqi kai kana da ruwa a cikin dalu cikin kwano bucket ga wani mai neman ruwa ya sha kana ganin ruwan gaba zai ishe ka ba shi ma na neman ruwa ya sha wai ruwan da zaka karkatar da wannan baket naka ka sa mai a cikin moda ya sha ko wannan kai kaka kalle cewa wani aiki ne ne zaka wadata daga bare sai yi za baka lada a kansa wannan zance na fita hancin annabi muhammad sallam shi ce wai tazar ila ne su daga cikin wasihan manzala shi ce idan ka tashi yin tufa ka bar ainihin tufa ka yi takaita ainihin rabin sharabanka kaurinka rabi ya kasance nan ne wandonka ke tukewa ko kuwa suturanka ke tukewa shi manzo sa ce faina abaita idan ka ke haka kana ganin a inda kake ana ganin ka ba mutunci ba ne tufan kai ta kai ta wurin akwai wani mai izgilanci ya ga Ali sunna da dagaggen wando ce ce ah, a malam ka manta fa wando kanin ka kado ki kasa ko ni akwai wanda ya taba gaya mai haka wai malam ka manta wando kanin ka kasa na ce a ah, ba na kani na bane na dana ne haka na ce mai ba izgilanci zai min ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai idan kaki suturanka ba zai saya ainihin daidai banka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai to ka kokarta ka takaita ainihin suturanka daidai idon sayu ilal ka'abaini kai wuce idon sayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa iyyaka wa isbalul izari ka kaka ja tufa a kasa mutum mai dunke babban tufa a matufa ado ina jan kasa mai martaba wani ko kuwa wanda ya isa wani manzo Allah sassanin ka shaidinka kaka yi haka nan fa inna isbalal idari min al-makhila wai lalle jan tufa a kasa wai ina cikin alaman girman kai فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المحيلة ولله الله mutumin كثركي بايا سم تمنك يجري من كان محل الشاهد أتي ونا حديثنا إمام أحمد manzo Allah sallallahu ya ce ma wannan bawa Allah idan ka shiga cikin kunci nau'i kaza idan ka kira shi sai yaye maka ashe babu wani mai ainihin amsa kiran wanda ya shiga ya tsinci kansa a cikin kunci shi Allah madaukakin sarki shi ke amma da yake mutane sun jahilce haka shekara lokaci da dan kasuwa ya ga alama ainihin jarinsa na kariya maimakon ya koma ga Allah dare ya bar kwana ya gaya ma Allah bukatunsa shi ya rufe sauran abin da ke hannunsa yana bin bokaye da shi akwai wani bawan Allah wanda a shekarun baya daga cikin gidan rediyon astafe yin shekaru masu yawa muna wazi a wani rana na yi magana a kan bokanci muna tashiwa akwai wani bawan allah shi kira ne ce wani ya kira shi daga kwaransa wai ina son a ba shi telefon nomba na ya bayar na ce a telefon nomba na ba su mogil ba ne kowa ke bukata za ka ya ba shi ina hawa mota shi kira ne wace malam aiki na ya lalace amma akwai wani aboki nan da na ce ina bukata inda za a taimaka mini shi ya hada ni da wani mutum a cikin garin takiman ya ce a tako wai akwai wani boka tako wai gama ni da shi to bokan nan ya dunga ce mini kawo kaza siyo abu kaza ana bukatan abu kaza a lokacin ya ce mini ya ci kudi 6,700 ghana cities 67 million kudin da shi ke tuna ya kai mabukan nan kenan shi ya wannan kudin nan lokacin nan kamar 2003 2003 wannan kudin nan kudi da yawa ne fa kudi ne wanda ke jalli ne idan za a yi aiki da shi zai yi ma mutum amfani mai yawa sai da ce ta ai wannan kudin nan in aikinka ya lalace kana da wannan kudi eh 67 million. ai jari ne wannan wannan lokaci duk aiki da na nan da mutum zai da wannan kudin nan kuma ya yi amfani mai yawa ta mutane ba su gane ba maimakon ya koma zuwa ga allah shi ya doki wannan arzikin na yana ragaba ma bokaye suna ci akwai da ke fita daga nan har senegal saboda boka akwai wanda ke fita garin ga har mali saboda boka akwai wanda ke fita daga garin ga har kumbungu saboda boka akwai wanda ke fita garin ga su je tono saboda boka kuma a je a kashe dukiya a komo kuma bukata baya biya saboda an je ga wanda bai da ikon bayarwa ga mai bayarwa na an bashi ubangiji allah madaukaki sarki shi cewa ne da kai wa ya ja'alakum khulafa al-ardh Allah shi ya sanya ku mamaya akan wannan kasa ya khlifu karnan li karnin qablahum wani karni she ya gari wani karni yanzu nan a lokacin da muke cikin nan ai wani zamani mun da muka ci wannan gari garin nan nana amma ba kowa mu cikin garin ga amma akwai mutane suna rayuwa ciki haka ne ko ba haka ba haka ne wani zamani kuma ya zo garin nan na mutane za su rayu ciki gaba da mu da ke cikin masallacin ba kowa mu mun mutu wadansu sun maye mana wa ya kuma khulafa al haka Allah ya yi wasu su maye ma wasu wani ya maye ma na gaba da shi haka ubangiji Allah gidar ke yi duniya a cikin suratul anam aya na dari da na talatin da uku Allah ya ce in ya sha yuzhibukum in ya sha yuzhibukum idan ya ga dama shi ya matar da mu duka wa yastakhlifu min ba'dikum ma ya sha. ya maye muku da wanda shi Allah madaukakin sarki ke so kama an sha'akun min zurriyyati qaumin akharin kamar yadda Allah ya samar da ku daga cikin zurriya wadansu mutane yanzu su ba suna kuma wata ran wadansu zurriya ke raye zurriyan ku ne amma kun ba kuna ubangijin Allah madaukakin sarki haka zai yi idan ya ga dama kuma a kwana tashi haka din wallahi zai tabbata a cikin suratul an'am hawaye aya na 165 Allah na cewa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat Allah madaukakin shi shine wanda ya sanya ku mamaya akan wannan kasa na Allah ya daukaka darajan wani akan wani Allah da ikonsa sheka iske ga uba ga kaka shi jika ya zama mawadaci Allah da sonsa ga kaka ga uba ce jika ya zamo liman suna sai bayan shi shike ba da sallah suna zaune gaban shi shike kan mimbari wannan ba son shi jikan ne ya zamo haka nan ba Allah madaukakin sarki shi ne ke daukaka darajar wani akan wani kaga wani yayi wahala ya nemi dukiya ya nemi ya nemi wallahi ya rasa ya tashi aikin da ya yi nemi dukiya ya kasan nan diyan su maye mai cikin wannan aiki guda-guda har arzikin su ya wuce misali ba a wani aiki daban ba aiki guda-guda warafa ba abakun fauka ba abin darajatin to shi duk katubari daga cikin mutane wanda ka gani wani daraja da ka ga wani dan adam ba shi ne ke kan saurin ba Allah ya kai shi kuma wannan abin da ka gani na Allah na da darajojin da sun ka dara wannan sun fi a kirga wallahi ka roki Allah alkhairin sa ka bar mai nashi kaka mai hasada mutane mun gane wannan wallahi da duniya ya zauna lafiya mutane ne wani ke maye ma wani zurriya ne wani ya maye ma wani ubangijin Allah shi yayi haka kuma hikima ne a wurin Allah inda Allah ya ga dama ranar da ya halice annabi Adam shi halice mu duka da wannan kasa guda gudan Allah mai iko ne yi haka mu duka mu rayu lokaci daya tsakani da Allah da akwai takura ko ba takura da dole akwai takura wani zai takuru da rayuwar wani in ya ga dama wallahi da haka yayi amma hikima ce ta ubangijin Allah madauka gidarki wani ya maye ma wani wani ya mutu sannan wani ya zo a rayu jili bayan jili karni bayan karni ubangijin Allah madauka gidarki a cikin sonsa shine wanda yi wannan aiki kuma ubangijin Allah madaukake sarki yayi haka ne kuma saboda zaman duniyan dan adam ya takaituwa akan ainihin yadda mutane za su zauna a cikin wannan duniya sa'an nan kama manta a cikin wannan rayuwa wanda Allah madaukake sarki ya aje mu a cikin nan kuma a kwana a tashi rayuwar nan ina da karshe ina da karshe karshen nan kuma idan ya kai ubangijin Allah zai hada ayyukan da mun ka jeranta su gaba da mun ka aike su sa'an nan kuma Allah shi sa ma kowa a cikin wannan rayuwar da wasu ke maye ma wani wasu ke maye ma wani duniyar na da ajali wanda Allah ya aje masa kamar yadda Allah madaukaki zai ce ni kulle ajalin kitab kowa Allah ya zana adadi ajali har yadda muke tafiya ajali wani ya kai ya mutu na wani ya kai ya mutu to duniyar da kansa ina da ajali idan ajalin nan ya kai ubangiji Allah shi tashin duniya domin Allah madaukakin shi shine ke da iko na ya baka abin da kake bukata to waɗanda ke ganin kaman sun sun yi shirka sun bautatawa wani abu koma bayan la Allah na tambayar su a ilahun shi akwai wani mai iko wanda ya irin wannan aiki tare da Allah madaukake sarki akwai wani mai iko wanda ya cancanci ya yi irin wannan aiki saboda shi cancanci a bautata mai babu wani ubangiji Allah ce wa kad ulima hakika mutane sun sani anna allaha huwa almutafarridu bi fi'li dhalika kulli shine wanda ya takaita shi kada ya kadaita da wannan aiki gaba da hula la sharika la shi kada ne bai da abokin tarayya sha Allah ce qalilan ma tazakkarun kadan ne daga cikin mutane masu tunani su gane cewa idan ka shiga masasi da kunci ba wurin wani za ka je ba wurin Allah ya kamata ka je kofan Allah ya kamata ka kwankwasa Allah shi ne ubangiji da yin ba kwankwasa kofansa ba shi hushi da kai amma duniyan ga duk wani mai bayarwa wallahi ya baka yau ya baka gobe jibi gata jitta in ya ganka zo ya ce ma yara ya zo ku ce ba ni ko haka ne ko ba haka ba wallahi ya gaji komin yawan abin da ke gunsa idan kana zuwa ya baka wallahi ya gaji da shi idan ka tashi nema kai bidi sababi menene sababi ta kima ana kasuwan masara ko ana sai masara daga kima ta kima a kai ankara a sayar ka sai daga takima ka kai ankara ka sayar ka je togo ka yiwo materials da tufafi da jallabiyoyi da atamfa ka zo da shi nan ana sayarwa ka zo ka sayar ka doki sababi kenan wane ne mai azurwatawan shi ne allah madaukakin sarki nemi sababi kawai allah madaukakin ce ka danne masu tunini cikin abin da ke nuna musu zuwa ga shiriya su gane gaskiya su bautata wa allah kuma ya zama sanadiyyar shirya da su zuwa ga tafarki malidici mala aya ta gaba sha allah ya ce muna ne amman البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون نعم الله مرة كسركي يجي يقول أمن يبدأ الخلق amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr wane ne mai shirya da ku a cikin duffai akan faku da kuma a cikin teku kaga munan yanzu idan mutum ya tashi zai tafiya kawai zai hau titi zai biko zuwa gari kaza zuwa gari kaza a lokacin da alkur'ani ke sauka kur'ani na sauka a makka mazaunan sahara ne idan sun tashi tafiya fa kan sahara suke babu tuddai ainihin babu bishiyoyi wanda ke zamo alaman da ake tafiya da shi amma alama wanda suke tafiya da shi idan dare shi ne taularin Allah madaukakin sarki na tambaya ne da ke amman yahdikum fi zulmatil bar wa ka shiryar da ku a lokacin da kuka tashi tafiya zuwa ga ainihin manufanku kuna cikin duhu kan fako yashi ne wani lokacin kai kana gani kamar wannan tudu ne tsakani ba mintoti iska shi tafiye da wannan yashin nan ka zo babu tudun nan kuma haka ne ko ba haka ba Allah na tamfayan ku wal bahari idan an hau jirgin ruwa da an yi tafiya kadan za a nisa ba a san ina ke ba da mutum ya kalli sassanin duniya ko ina baya ganin komi she teku shi ruwa ike gani akan wannan wurin wane ne mai shiryar da mutum zuwa ga ainihin manufan da ya nufa ce wallahi babu kowa shi Allah madaukakin sarki wa yursilu riyaha wa yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati wane ne ke kada iska iskan da ke zuwa da rahman ubangijin Allah madaukakin sarki idan mutacin na cikin jin zafi safi ya sananta ana na akwai wani iskan da ke kadawa da iskan ya kada sha ce kai iskan ga iska ne wanda ke gaban ruwa yau insha Allah an yi ruwa haka ne ko ba haka ba Allah na tambaya wa man yusiru riya wane ne mai kada wannan iskan nan zuwa gare ku iskan da ke zuwa ya ba da bushara cewa bayan shi akwai ruwan da za zubo baina yadda rahmati iskan na zuwa ne gaban rahman ubangijin Allah madaukakin sarki shine ruwa Allah na tambayar ni da kai a ilahun ma Allah shi shin akwai wani abin bauta bisa cancanta tare da Allah madaukakin sarki jawabi shine babu Allah ce ta'ala Allahu amma yushrikun Allah madaukakin sarki ya girmama ya sarkaka daga barin shirka wanda mushrikai ke yi ga Allah madaukakin sarki Allah na tambayar ni da kai wane ne ke shiryar da ku a cikin duhu kan fako da teku bima khalaka min dala'ilu samawiyya halitta Allah da yayi na dalili wanda ke nuna ma dan adam taularuwa kaza da ya keto haka inda an ka nufaci gabas an ka nufaci ko kuwa yamma ko kuwa arewa ko kudu an ka nufa da matafiya a cikin dare suna gane wannan da taularai wannan kuma yana tabbata ne da taularai yanzu mutum zai cinci kanshi a cikin wani yanayi ya rasa iza zai nufaci amma da dare ya yi wata ya keto da hasken wata shi ya gane kamar watan ya ina hudowa ina ne daga ina mafadan rana don shi idan zani ni gabas ne zan ba wata mai baya haka ne ko ba haka ba allah madaukakin sarki shi ke shiryar da mutane da nan a lokacin da dan adam ke tafiya akan kasa a cikin suratun na hal'aya na goma sha shida, Allah ce wa alamat wa bin najmi ta yahtadun Allah wa halittar da ya sama nan ya san manya masa alamomi wanda mutane ke shirye da shi shi Allah ce da taularu mutane na shiryuwan gane ainihin taularuwa kaza idan an nufaci wuri kaza gari kaza zaje a cikin suratul an'am aya na 37 aya na 97 ubangijin Allah madaukakin sarki na cewa ni da kai wa man yursilu riyaha eh, ubangijin Allah madaukakin na cewa wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci taularuwa a cikin sama menene dalili Allah ce ta tahtadu biha domin ku shiryu da wannan tauraro a lokacin da ake cin yashin nan ba a gane ina an karfashi amma da waɗannan talharu mutum zai shiryu a cikin duhun dare shi ya san ina za shi ina kan kasa ko kuwa ina cikin teku Allah ce wa yursilur riyaha bushiran bai na idai rahmati Allah ce ya da iska iska nan na zuwa bushara ne muku cewa iska kazan da ke kadawa za a yi ruwa wannan shine masu ilimin yanayi idan suka kalli ainihin eh, satellite ina nuna cewa iskan da ke kada wannan hadarin ya yi baki a duniya wuri kaza ina tafiya kilometers adadi kaza cikin awa kaza da shi awa kaza ruwan ya ke gana an yi ruwa wuri kaza shi da wannan kawai ya gane amma wane ne ikon da ke zubar da ruwa kai da wannan iko shine Allah Allah ya san adadin liters wanda zai zubo Allah ya sani adadin lita wanda mutane za su sha adadin lita da dabbobi za su sha adadin liters da kayan gona za su sha adadin liters da zai shiga kasa Allah madaukakin sarki shine masani akan wannan ubangijin Allah madaukakin sarki bayan ya tabbatar mana da wayannan gaba daya ubangijin Allah madaukakin ce ai baina yadai sahab iskan nan na kadawa ne gaban ainihin girgije wanda zai zubar da ruwa alladhi fihi matar wanda a cikinta akwai rutuwa yughithu Allahu bihi ibada Allah zai shayar da bayinsa wannan ruwan wani irin bayi almujdabaini kasa wa'anda sun ka bushe suna bukatar ruwa Allah shi ya zubar da wannan ruwa ya shayar da wannan kasa balma wasu wuraren shi a samu wannan bayin nan shi a same su alkanutiyin sun yanke kauna daga bayan ruwa amma Allah da ikonsa shi ruwa ya zo kuma su yi shuki kuma su samu abinci su ci Allah madaukaki zai shi wani shi Allah ce a ilahun ma Allah shi akwai wani abin bauta tare da Allah madaukakin sarki ubangijin Allah shi ce ta'ala Allah amma yushirkun Allah madaukaki darki ya girmama ya daukaka daga barin abin da bayi suke yi masa shirka a kansa na biyar daga cikin kiraye-kiraye wanda Allah ke hankali mu zuwa ga tauhidi malam sha Allah ce mana ne أإله مع ma'amma قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله ما دوك كين سركي amman yabda'ul halka shin akwai wani وني ya fari halitta kuwa koma bayan Allah akwai jawabi shine babu Allah madaukaki sarki shine wanda ya kago halitta babu wani abin da aka taba yi misali ya shude wanda Allah ya duba kwatankwacin wannan ya yi halitta a a Allah shi ya invent kominsa da kansa ba da misali ya shude ba sun yu'idu idan halittar ya zauna duniya zuwa ga ajali adadin kwanukan da Allah ya deban masa ya mata ya tafi Allah wai shi ne mai iko sake rayar da shi idan kiyama ya yi babu wani mai yin wannan shi Allah madaukakin sarki kuma waman yarzukukum minas sama'i wal ard wa ke azurta ku daga sama da kuma kasa daga sama wa ke azurta ku da ruwa Allah madaukakin sarki shine sababi da ya cilo wanda ke zubar da ruwa a cikin suratul mulk Allah na cewa tambayan ne da kai idan Allah ya sa ruwanmu ya zama gauran ruwa ya sha ya koma kasa faman ya atikun bi ma'in ma'in wane ne mai ikon da zai zo muku da wani ruwan da ban malmaron ruwa wanda za ku sha jawabi shi ne babu Allah shi ne mai zubar da ruwa daga sama da kuma shi ne ubangiji mai iko idan ruwan ya zubo da ikonsa shi ya sarrar da rai wanda ke ka shuka wanda ubangijin Allah madaukakin sarki a cikin ganin damansa haka suke sirowa. Allah na tambaye mu a ilahun ma Allah Allah kun hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku masu bautata ma wani abu kuma bayan Allah ku zo mu da hujja da dalilin da ya tabbatar da wannan abin bautan sun cancance a bautata musu idan ku masu gaskiya ne kan abin ku. wannan aya Allah na gayawa ne da kai huwa alladhi bi qudratihi wa sultanihi yabda'ul khalqa da iko Allah da kuduransa yake halittan dan adam idan dan adam ya mace kuma sun mai yu'idu zai mai da shi idan lokaci ya yi ina bukatan haka a cikin suratul buruj aya na goma sha biyu da aya na goma sha uku Allah madaukakin sarki na cewa inna batsha rabbika la shadi. shi ce innahu huwa yubdi'u wa yu'id shi ne wanda ya kago halittan dan adam idan dan adam ya mace kuma lalle shi ne mai sakin maido da shi a cikin rayuwa saboda ya masa hisabi to shi ka san kamar idan ka tara tunin sabo kamun ubangijin Allah yana da sanani kan mutum ya nemi gan haka a cikin suratun rum aya na 27 Allah na cewa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shine wanda ya fara halittar dan adam idan dan adam ya mutu kuma Allah zai sake maido da shi Allah ce maido wannan shine mafi sauki yanzu kan ainihin ga teburi gabana teburin nan kafafuwansa guda hudu ne Kafintan ya kira teburin da kafafuwa guda hudu she kafa guda ya karya ba shi nan she kafintan da ya teburin da kafa hudu she ce ya yi ya maido da kafa dayan nan su sake zama hudu mun ce mai ba zai iya ba ai wannan mai sauki ne a gunsa to Allah shi ya kago halittar a cikin son sa ya halitta mu idan mun mace Allah zai sake rayar da mu domin mushriki na gani kamar bai zai yi haka ba sha Allah ya ce wa huwa ahwanu alaihi maidowa shine mafi sauki a gon Allah madaukakin sarki sha Allah ya ce wa man yarzukukum minas sama'i wal ard wa ki azuta ku daga sama bima yanzilu min matari sama ruwan da ke saukowa daga sama akwai mai saukar da shi koma bayan Allah jawabi shine babu wa yunbitu min barakatil ardi alkhairan kasa wane ne ke sarar da su wallahi babu wani shi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ina kan mimbari ina khutuba ba kauye ya fito kauyensa ina shiga masallaci manzo Allah na kan minbari Shi ya ciri murya yace ya kai manzo Allah shukin mu sun hallaka dabbobi mu sun mutu kasa ya bushe babu ruwa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya kira ubangijin Allah ga sarki a muna hadari manzon Allah sallallahu bai sauka kan mimbarin nan ba ruwa kenan an yi ruwa an yi ruwa satin nan gaba da ruwa an ka yi. sabon jimma bakariya ya shigo ina je ya ce manzon Allah ai gidaje mu sun rushe kayan gona ruwa ya tafi da shi don shi a roki Allah Allah ya rike ruwa kaga dan adam ko muna son shi masakaici idan babu shi akwai kunci idan yayyawa kuma akwai kunci komi saka-saka shi ne mafi alkhairi muna manzo Allah sai sai ce Allah juyar da ruwan na koma da cikin tuddai da daji mu a zaunan da mu kuma haka an kai babu wani mai ainihin zud da ruwa face Allah madaukake tarki shine mai yin wannan barak fit sirrar da albarkokin kasa Allah ma madaukakin sarki a cikin suratul tariq aya na 11 da aya na 12 Allah ce was-sama'i zatar raja sama Allah ya rantse da sama ma'aboci kome ruwan da ke zubowa wannan ruwan na kuma turrin da ke fitowa kasa wannan turrin na shi koma sama shi ya zama giragirai shi Allah ya narkar da shi kuma ya zama ruwa kuma ya zubo akan kasa wal ardi zati sada Allah ya rinsa da kasa ma'aboci sagewa sirrai su siro a ciki in bai sage ba siro ya sira wallahi ba zai siro ba ikon ubangijin allah madaukakin darki shine mai kece kasan ya sira ainihin kayan sirowa su siro su zamo kuma kuma muna kuma arziki bayan allah muna ganin a wurin baki an doki manomi mutumin da ya rasa abin da zai yi shine manomi haka baki ke ganewa haka mu ke haka muke gani daga cikin hanyar da Allah ya sa ake samun arziki wallahi noma ba wasa ike zuwa da arziki ba kuma ina da albarka abu darda radiyallahu an ina ainihin shine wali na dimashq ya je bayan gari ya kama wuri ya fara sassabe ina noma wani mutum gan shi ya ce ah, a ala haza wa anta sahiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzu zaka duka kana sassabe kana noma alhali kana sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu darre ce la ta'jala alayya kaka so sauri akan nan akai na mana yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai wallahi lalle naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani wani zai dasa wani abinci mutum ya ci ko dabba ko wani ya dibi iri ya je ya shuka illa kanat lahu sadaka shi ya zama mai shi sadaka noma ina daga cikin abin da sinadarin da Allah madaukake sarki sa arziki na ciki akwai wani bawan Allah da muka taba haduwa da shi dan Roma ne yan Roma shi suna kawo da su turawa daga America suna zaune da shi inda ake ce mawurin nan a man muna fira da shi kan batun wai bai sa ba mu son yin gona wai fa nan ne arziki yake ina cewa yana ce min wai shi yanzu ya fara kwaikwayon noma wai ina plow 100 acres hekta dari ike noma ya yi shuki kuma haka din ne nan an bai da ainihin noma aikin mutan banza wai ba amurke kuma zai ce maka shi mawadaci ne shi ce maka shi manomi ne kuma haka ne ya ce min su kashi shida ke noma cikin mutane dari duka amerika shida ke noma mun kuma nan dari nawa ke noma saba'in ko to malawai saba'in ke noma amma duk da shi abincinmu na ishe mu baya isa mu saboda ba mu sa mai azama ba mu kula da shi kulawan da ya dace da shi ba amma wallahi noma ina ba da arziki sosai idan an yi riko da shi ubangijin allah madaukakin sarki shi ke sarar da wayannan kayan siro gaba daya ubangijin allah madaukakin sarki shi cewa ni da ka yi ya'lamu ma yalijo fil wa ma min minha wa ma zilu minas sama'i wa ma ya ya'riju fiha ruwan ya sauko ya koma wanda ke saukon adadin su bangijin Allah madaukakin sarki shine kautala shi ne wanda ya sani shi ke saukar da waɗannan albarkoki daga sama na kuma ya sanya su yana dai ya gudanar da ainihin pass a cikin ƙasa, ruwan nan za su gudana su yawo karkashin ƙasa. saboda su yi ma kasan amfani idan ka sa siro ciki su sira sa'annan kuma ubangijin Allah da wannan ruwan da ya zuwa daga saman nan sun ma yukhriju bihi anwa zuru nau'o'in sirrai daban-daban wa da yayan itatuna wa zuhur da hurai hurai daban-daban ubangiji Allah madaukakin sarki kaya wa gairi zalika da makamancin wannan daga cikin launoni ababa daban-daban wanda ubangijin Allah ke sa su siro a cikin kasa a cikin suratu taha aya na 54 Allah dauka ya ce kulu ku ci arziki ne muku war'u an'amakum ku shayar da dabbobin ku su koshi inda fi zalika a cikin wannan aikin da ubangijin Allah madaukakin sarki yayi la ayatin li alama ne na tabbatar da ce ubangijin Allah ga sarki amma ga gawa ma'aboci zuciya lafiyayya da kaifin hankali suke janewa ashe ka sinti kanka kai mai ta Allah da bauta ne babban ni'ima ne Allah ya maka wayewa da basira shi yasa ka zamo haka wanda Allah bai bashi irin wayewa da basira irin naka ba ya koma baya ya riki wani abin bauta koma bayan Allah madaukakin sarki ya ku yanwa don je muku batun noma arziki ne ba famce ne ba idan mun koma a suratul bakara ubangijin allah madaukake sarki da yake yin magana akan ainihin arzikin da ya ma yayan adam allah madaukake sarki ya ce muna eh, rizkan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun gabanin wannan ubangijin allah madaukake sarki ya kira mu ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم akwai malumman da suka ce duk kasan da ba su iya noma su samu arziki talakawa ne ba su iya noma su samu abinci su talakawa ne don Allah wai fa akhraja bihi min ath-thamarati Allah wai rizqan lakum arziki ne maku wallahi dukkan wanda ya rike noma da ainihin kiwo ba zai taba tozarta ba duniya wallahi in ka ce karya nike ka jarraba noma da kiwo abu guda biyu ne suna tafiya tare wallahi in ba kada kai dai ka fara sannu a hankali ka samu wadansu tumaki guda biyu karo daya kana noma kana kiwo wayannan dabbobi bayan shekara biyar ka zauna ka yi lissafi ka duba abin da ke tare da kai Allah madaukaka da kuyi rizkan lakum arziki ne maku duk kasan da su ba zai kasan da za su yi noma su samu abin da za su ci talakawa ne inda suke siyowan da an rasa sayarwa ya zai muna ji da naka fara yakin ukraine me ya samu kasashen afirka ainihin alkama wanda ake biredi da shi ya zama abin da ya zama saboda kasashen afirka mafiya yawa da rasha da ukraine suke sai alkama sha gaba rasha da ukraine suna yaki ba su da daman mafiya yawa ma na ukraine ke zuwa na nan ba su da daman tura wannan kayan nan su zo kuma me ya same mu gana muna ciki wani irin kunci ne ba mu shiga ba ina ce gwamnatocinmu sun gyara ainihin noma suka ba mu ainihin iri suka tanadar mana mu noman alkama da mun shiga cikin wannan kuncin nan fadin Allah madaukakin sarki rizkan lakum yayi aiki ko bai yi aiki ba wallahi yayi aiki da shi ikon ubangijin Allah da ya tabbatar da su akan kasa da mun lura da su mun ka kalle su kallo na basira wallahi da kowa ya koma zuwa ga bautatawa Allah madaukakin sarki shi kare amma da yake ba mu koma ba ba mu kalle su kallo ta basira wanda zai muna amfani ba shi yasa ake samun mutane na kaucewa zuwa ga bautatawa wani abu koma bayan ubangiji Allah madaukake sarki Allah madaukake sarki shi ce a ilahun Allah shi akwai wani abin bauta wanda ya cancanci tare da Allah madaukake sarki jawabi shine babu ko kuwa akwai wani wanda ya waɗannan ayyuka tare da Allah balantana ya cancanci a bautata masa jawabi shi babu babu idan haka ne babu to masu bautata ma waɗansu ababba koma bayan Allah nan mu ce da su kulhatu, hatu wanda yake bautata ma gunki ya zo da hujja da dalilin da ya shi dama ya bautata magunki wanda kuma shi ya ajiye kansa shi malam ne na gobe da nisa idan ka tashi zaka je kuma zo wurin shi ya duba maka ko hanya na da kyau ai suna nan nan muke ganin kamar muna kyamatan wannan wallahi idan ka je arewacin gana mutum ya tashi babu wani abin da zai yadda ya yi ba ya je wurin duba ba a baya lokacin da muke karatu muna hada karatu da kasuwanci shi ina bojuwanci ina zuwa sayan dabbobi akwai mai gida a bore na sauka gunsa ni da shi muna tafiya mu je gona kudi ba kenan muna zuwa sayan shanu mu daure su kudin ba da yawa ne na sai biyu ya sai daya wani bi wani bi ne sai uku shi ya sai biyu mu hada su haka mu kore su daga gona mu ketare black volta mu shigo mu zo mu salore mu zo da shi ta kema ko kuwa kuma su mu tsaya ta ubansa da an ce da mun sauka na zo daga takima na zo za mu je shi kira dan nasa wai fa ka gan shi da gemanya wannan kaka yadda ka bar gida ba kun je kun duba ba ina fadi mana ni ban yadda a wani rana akwai malami na malam ahmad malam ahmad ya ce malam ni yau na jin duba duban yadda ake yi shi in san menene saboda idan na tashi ba da karatu yin yi karatu in ba da karatu a kansa na ce ta malam akwai hanya malami na ne malam ahmad ya ce da dan mai gidanmu suka je an ka je an ka yi duba malam ya zai ce wallahi mutane na ba su da hankali gobin mai hankali bai yadda ya je wurin duba wanda shi abin da ya je an ka yi shi bai ga wani abin da an ka yi ba kawai kudin mutane ne aka yi amsa a ci kuma haka ne wallahi bokaye sun mai da mutane abincinsu ne babu wani abin da suke sina nama mutane amma mutum in ya gane ubangajin allah ga sarki ba zai yadda ya yi bokancin nan ba kuma ina yiwuwa akwai wanda shi bai sai kamar bokanci ma haramun ba ne idan ka gane ka yi tuba ka bari wallahi allah mai an san tuba ne manzo allah sosai na ce mana man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khairan minha dukkan wanda ya bari wani abu saboda Allah Allah na mucanya masa aikin da yafi wancan aiki alkhairi wallahi ga wanda ya bari Allah shi musanya masa abin da zai masa zai zama masa alkhairi fiye da wancan aikin aikin da ke ike ce Allah ce ku kawo mana hujja ala sihhati ma tad'unahu min ibadati alihatin ukhra ku ba mu hujja kan abin da kuke bautata musu nan sun cancanci a bautata musu boka ya ba mu hujja cewa ya cancanci ya yi bokanci wallahi babu hujja Allah madaukai shi cike ayan na da cewa in kuntum sadiqin idan ko masu gaskiya ne kan abin da kuke kira bayan Allah lallai hakika ya tabbata an sani da jarabta duka ya tabbata da cewa duk wani mai kiran wani abu koma bayan da bayi da hujja bayi da dalili shede ina yi ne kawai a cikin suratul mu'minin aya na dari da na goma sha bakwai Allah madaukakin sarki ga cewa wa man yadda umar Allah an akhar dukkan wanda ya bautata wa wani abin bauta koma bayan Allah la burhana lahu Ba bayi da hujja kan wannan abin abin bauta ne an ka ce hujja ayan alkur'ani ya ce ko hadisi ingantacce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wani aiki na magabatanmu ya ba da dama wannan aikin dan adam ya aikata Allah madaukakin sarki idan babu daya daga cikin wayannan fa inna ma hisabuhu inda rabbi mai aikata wannan aiki hisabi sanagon ubangijin ubangijinsa shine Allah madaukakin sarki amma shi Allah ya cike da aya da cewa innahu la yuflihul kafirun wai lalle kahuri baya rabauta ba zai sira ba ranar tashi alkiyama wannan na gwada mana cewa mai yin wannan aiki musulmi ne ko kafiri ne eh innahu la yuflihu al-kafirun Allah wa kafirai ba za su rabauta ba ba za su sira ba bayan Allah ana jin mun cinye lokaci waɗannan kiraye kiraye guda biyar wanda ubangijin Allah madaukake sarki yi a ilahun ma Allah a ilahun ma Allah na farko kowanne ya dace da inda Allah ya yi amfani da shi na farko Allah ya cike wannan kullum kowanne daga cikin su istihkam ne tambaya Allah ya yi a kan abin da ya gabata a baya ubangiji Allah madaukakin sarki a zance na farko ya ambaci halittan samai da kasa Allah ya halice halittun Allah ya magana kan halittun da ke sama da halittun da ke cikin kasa gaba daya da irin ni'iman da Allah ya ma mutane wurin saukar da ruwa sha Allah ya cika zancen nan da cewa bal hum qaumun ya'dilun ayan da malai karanta jiya na karshe kenan bal hum qaumun ya'dilun ai halittun sama da na kasa da irin alkhairai da Allah ke ma mutane na zubar da ruwa inda mutane su yi tunani a ciki da ba su zama masu bautata ma wani abu koma baya Allah ba da ba kautar da su za ga bautata ma wani abu koma baya Allah ba sha Allah ce ya'dilun ay ya'diluna bihi ghaira suna bautata ma wani abu koma bayan Allah daga cikin halittu wanda Allah madauka gadarki shi ya halitta su a lokacin da Allah ya kira na biyu da ya ambaci ya sanya kasa kararan yau inda ma ya fara karatu kenan huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan shine ubangiji wanda ya sanya kasa ya zama matabbata ya tabbata ya daura nauya ya duwatsu a kasa domin kai rawa da ku sa'annan kuma shi ne wanda ya bulbulu da ainihin koramu a cikin wannan kasa saboda ku yi ni'imtu da shi wa kana fihi tambihun alal kufri ina fadakar da mutum bai kamata a samu mutum yayi kahurci ba wata akuri ina janka yi aiki da hankalinka she cika wannan zance da cewa bal aktharuhum la ya'lamun wai bal ma mafiya yawansu ba su san menene Allah madaukakin sarki ba na uku a lokacin da Allah ya bada jawabi wane ne mai kiran wane ne mai ansa kiran wanda ya sinti kansa a cikin kunci wake yaye ma mutum mummunan abu idan ya same shi shi Allah ce kalilan mata tazakkarun ka ne mutane ke tunawa idan mutum na cikin kunci so da yawa idan mutum na cikin kunci da wahala idan ya sinti kansa ya fita cikin wahala da kuncin nan ina manta ya hanka ya fita ciki manzo Allah sallallahu ya buga mana misali a cikin hadisin da ya ambata mana talakawa guda uku da makahu da kuturu da wanda Allah ya jarbice shi da abin ga zabiyanci mala'iki yazo ga ainihin mai zabiyan yace mai kake son duniya damuwa ka ce yanzu damuwa na fata na ya koma ga irin na kowa ai saboda wannan mutane na je neman mata ba a ba shi a ce ni zabiya ne ya ce ina son a yaye mini wannan kuturu kuma ya ce ai nima in samu yasu irin ta kowa makahu ya ce nima in samu ido an ka ba wannan arzikin mai kake so ya ce rakumi an ka ba shi rakumi kai ma arzikin mai kake so wai sa kai ma arziki mai kake so wai tumaki an ka ba makahu tumaki manzon Allah sassan ce wannan sun ka hayyafa wancan sun ka hayyafa na wannan sun ka hayyafa bayan shekaru mala'ikin ya zo ga zabiyan da sufan zabaya ce bawan Allah miskini ne matafi arziki sun kare ina bukatar ka taimaka min da dabba daya yi guzuri da shi ce kai wannan arziki ai hakkokin da ke ciki suna da yawa ba zan iya baka ba kaga ya manta da ni'ima ya zo ya manta da cewa ya taba sintan kansa a tsere wannan hali ce a ya ce bawan Allah ba ka tuna ya an kai ka samu dukiyar a dukiyar gafa ubana ya gadi daga ubansa shi ma ya gadi daga ubansa an gadi ne daga kaka daga kaka har ya zo ya kai kaina ce idan kai ya kake ubangijin da ya mai da kai da can yadda kake ya mai da kai na kwarai yi azurta ka da sunan shi Allah ya tafiyar da arzikin nan shi kenan ce koma gidan jiya ya zo ga ainihin kuturu shi ma haka ya ce masa irin wannan fere guda na tsakaninsu ta mutum na da saurin mantuwa amma da je ga makahun nan she makahu ya ce ya kai bawa Allah wannan arziki arzikin nan ne ina cikin arzikin ne ba mallaka na bane wanda ya azurta ni arziki ya azurta ni arzikin ba da wayo na ba ba da ilimi na ba da wahala na ba don shi idan kai matafi ne arziki ka ya kare kana neman guzuri ne zai kai ka garinka duk abin da ka kama cikin wayan nan dabbobi naka ne na baka ce to Allah ya sa maka albarka cikin arzikinka kai ka gode wa Allah ne ni'imta ka wannan ni'ima amma abokanninka guda biyu sun butule saboda shi Allah ya kwace ni'ima nan daga bare su gaskiya bai tabbata ba in ka gode mai Allah zai yi shi maka kare in ka butulce fa azaba Allah na da sanani to nan shi Allah ya je hankalin mutane akan cewa ni'iman da Allah ya maka idan ka gane ni'iman ka gode wa Allah shi Allah ya dawwamar da ni'iman amma idan ka gutunce wa Allah baka gode wa Allah kan ni'iman ba shi Allah sa ni'ima shi ya tafi daga barika nan shi Allah ce kalilan ma tazakkarun ka danne masu tuna kaman jiya na kasance na cikin kunci talaka ya zo ko ta sai kore shi miskini ya zo mabukaci ya kore shi shi ya manta kamar shi ma jiya ya taba sintan kansa irinsa to Allah wai kai ku manta ka danne masu tuna jiyayyen da suke li'anna al-insan yatawala an alaihi nisyan mantuwa na yawaita akan mutum indama yazulu anhu al-ittirar a lokacin da kunci wahala ya tafi daga bari mutum shi manta walamma zakara hidayatun fi zulumati wa irsalin riyahi mubashirat a lokacin da Allah ya ambaci ainihin wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yi rahmati Shi ne ubangiji wanda ke turo da iska iskan na ba da bushara cewa za a yi ruwa wa ma'abudatihim da abinda mutane ke bautatawa koma bayan Allah wanda yake lata hadi wala tas'af wa mushrikuna mushrikai suna bautata ma taularu taularun nan ba ta shiryar da su sai Allah ya cika wannan zance da cewa ta'ala Allahu amma yi shirikun Allah ya daukaka ya girmama daga barin shirika kaga inda Allah ya ambace a ilahun mahalla kowanne Allah ya ambace shi da jumla wanda ya dace da shi da jumla wanda ya dace da shi saboda ja hankulan mushrikai zuwa ga sanin cewa shirka ba aikin yi ba bane menene abin nema shine tauhidi mutum mai kada ta Allah madaukakin sarki da bauta ayoyin nan da muka karanta abin da muka karanta yi daidai Allah madaukakin sarki ke mu yi musharaka cikin lada abin da yake cikin kuskure ko ko tuntube harshe wannan gare mu ya fito ubangiji Allah madaukakin sarki ke gafarta ma duka baki daya sauran minti hudu kawai lokacin mu ya kare idan akwai mai tambaya idan babu zan tunasar da mu akan tijaratun ma Allah wanda gashi nan gaban malamin mu malam Mansur wanda yake malam kowane takarda nawa keke 50 ko kowane takarda guda mutane 50 keke kuma mu kima za mu malla a takarda guda hudu dari biyu kenan mun da ke sallah cikin masallaci na fi mutane dari biyu ko ba mu fi ba mun fi shi dai kusan ya kamata a ce ma a yi photocopy mu kuma malla'a mu kara saboda a lokacin da dan adam zaka cire dukiya ka ba allah madaukaki sarki wa ma an faktun min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk wani abin da zaka cire ka ciyas ma Allah madaukakin sarki Allah na sa madadin wannan abin na inda ka cire kuma Allah shine mafi alkhairi masu azurtawa Allah mai azurta mu ne da shi muna kara tunasar da juna ga malami mu malam Mansur wanda bai rajista tijaratun ba Allah ba ya sa kudi shi a ciki saboda TTCDC nan za a doki ne yayi aikin Allah madaukakin sarki kuma aiki ne ke sadakatin jariya aiki ne mai gudana wanda ladansa matukan ba matukan duniya bai je karshe ba ladansa zai kai gare ka ko ka mutu Allah samu dace Allah samu katari abu na karshe shine ke sannan mu na wannan masallaci idan aka ce ramadan ya fito muna dunke ma marayu suturu muna taimaka ma zaurawa muna taimaka ma ainihin 'yan prison muyi magana jiya suturu namu wanda yake ba ma sau kuma ko idan mutum kana so sabon sutura za ka sai ka bayar akwai wani athar ne ake magana a kansa cewa hadisi ne wanda yake ifi ne wanda yake malama ka ce bai inganta ba wani da ya ba wani miskini tsoho riga ne ga ladan da an ka shi lafiya a ah, wai ina ma da sabo ne wanda ya ba da ainihin rabin masa ya ce ina ma da masan gaba daya na bashi muna ganin ko abinda za ka bayar yau wataran idan ka ga sakamakon ka ce ina ma da na ba da fiye da haka to shi mu kokarta gwargwadon karfinmu gwargwadon arzikinmu abinda za mu ya taimaka cikin taimakon gaskiya fm kofa bude muna rokon bayan allah kokarta kamin dai a ce ramadan mun kai goma sha biyar abinda ya za bayar an bayar mu hahada kuma wayanda za a ba su abin ya kai gare su tun ana cikin watan nan mai alfarma ya fi amfani ya fi kuma alkhairi Allah samu dace Allah samu yi katare Allahumma sina kibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah ربنا آتنا في الدنيا حسنه